Tsaka mai wuya. Tsantsar zuciya ne ya kawo wannan. To idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai son zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi to duk ƙasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba. Ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke ɓullewa ba. Kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi. An yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan. Kuma aka kamo shugaban ƙasar kuma aka ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan a wannan. Babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farar hula sun ɗanɗana kuɗarsu ba ba ma magana Yamai ba. Har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kuɗarsu. gata ne ECOWAS take yi wa al'ummar Nijar domin tabbatar da cewar lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba. Saboda haka yaran da soja ike ji dole soja ije imar wannan yaran don a zauna lafiya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. bisa ga duka alamu ziyarar nan da kungiyar malaman islama suka kai a birnin niyami inda suka hadu da shugaban kungiyar sojojin da suka juya mulki a kasar wato general abdulrahman chiani ta yi mai domin kuwa a ƙarshen ziyarar an ba da sanarwa da kuma alamomin da ke nuna cewa yanzu su shugabannin sojojin Nijar din sun nuna alama a shirye suke zauna su tattauna da shugabannin kungiyar kasashen na Afirka ta yamma na tattalin arziki wato shugabannin hukumar ECOWAS. Wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da su sojojin Nijar din suke bayyana kudurinsu na cewa za su gurfanar da tsohon shugaban da suka hambarar Muhammad Bazon a gaban shari'a domin su caje shi ko kuma su tumce shi da yi wa ita Nijar zagon ƙasa. Shi da makarabansa da waɗanda suke cikin Nijar ɗin da waɗanda suke wajenta. To tunda wannan zaman da malaman suka yi da su shugabannin sojojin ba wai yana nufin an zo ƙarshen wannan al'amari ba ga dukkan alamu za a ci gaba da tattaunawa tsakanin Nijar din da ita ECOWAS din. To me mutane suke cewa ne game da wannan al'amari na Nijar? Dr. Manzo Abubakar babban mashawarci na Prime Minister kin Nijar Malam Uhmudu Muhammadu. Kawai dai wannan abu ni dai abin da ke gani in ma da akwai cin amana da akwai rinin hankali. Wallahi mu ba mu Nijar ba duniya ce ba za ta yarda da wani abin ai hatara dan saboda ita hasuma ba san ba inda ta fara inda za ta kare a da ma shugaban kasa Muhammadu Bazum mulkin shi a hannun shi mu zo mu ma juna gafara kawai abin da nake kira kenan sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zalatul bid'a kawai ga mutu sunna wayannan kasashe namu ta ecowas da shugabanta bola ahmad tinubu da sauran shugabanni na wannan nahiya cewa yaƙi ba shine abin da ake nema ba idan aka samu dambaruwa da rigingimu da tashin hankali irin wannan sulhu shine mafita wannan ƙasa ta nijar da Najeriya muna da makwabtaka muna da tarihi na zaman lafiya mutanen Nijar suna girmama shugabannin Najeriya mutanen Najeriya suna girmama shugabannin Nijar. Haka ne, to mu ma za mu ci gaba da duba wannan al'amari na Nijar ɗin. A wannan kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana da sanannen dan jaridan nan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na Najeriya da duniya baki ɗaya wato Shu'abu Mungadi wanda baya son a yi yaƙi da Nijar. Da kuma hamshakin ɗan kasuwa Jibrin Zakari wanda shi so yake a amfani da ƙarfi in ta kama domin warware wannan matsala ta juye-juyen mulki a Afirka. Yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da cewa me yasa a farko su shugabannin sojan Nijar din suka ƙi su hadu da tawagar sulhu ta sarkin musulmi da Janar Abdulsalam Abubakar da aka fara aikawa can farko. sannan za a ce tunubu da shugabannin ecowas sun zarbabi wajen saurin kawo magana amfani da karfi kan niger kafin su yi maganar sulhu ta wasu hanyoyi daban ba da bayan haka wani darasi za a kuwa daga matakin da ecowas ta taba dauka a cote d'ivoire lokacin da ake rikici da tsohon shugaban wannan kasar lauren babu wannan abu ne da za a yi aikatar da shi a kan niger din duk wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na muhawarar da muke kan juyin mulkin niger kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban kasa. Abdulsalam Abubakar. Kuma ga lokacin da aka tura su mu 'yan jarida mun ga kuskure da yawa domin mun san yana da kyau ko da za a tura su a haɗa su da wato wasu ƙwararrun ma'aikatan diflomasiyya waɗanda suka ƙware wajen irin wannan harkoki na yin sulhu. Su ga nasu mutunci ga kima su sannan ga ƙwararru kuma waɗanda su nan suka koya nan suka goge wajen tattaunawa da samar da sulhu. to ba a yi wannan ba sai aka tura su su kadai kuma an yi wannan an gama sun dawo ba su gaya ma 'yan Najeriya me suka cimma ba ba wani bayanin da suka yi balle mace Alhaji Ibrahim ya ji bayanin abin da ya wakana tsakanin sarkin musulmi da Abdulsalam Abakar da su masu juyin mulki gwamnatin eh, ECOWAS ba ta faɗa ba su kuma ba su faɗa ba ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke bullewa ba kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi kamata ya a dage ana sulhu eh. bari in gaya ma alhaji bari wani abu yau idan da za a kyala sojojin na a rarrashe su su faɗi yaushe suke so su miƙa mulki ga farar hula ba mamaki kila a kai yarjejeniya cewa bayan wata shida za su dawo da mulki amma ina tabbatar ma in aka ce a yaƙi da su ba a san sanda yaƙi zai ƙarewa ba har a sake yin wani zaɓe har Nijar ta dawo kan demokuraɗiyya. Saboda haka abin da ka iya ƙarewa wata shida to ba mamaki ya kai shekaru da yawa bai ƙare ba saboda an sa bakin wuta ciki kuma ba a san ƙarewar shi ba saboda da Nijar da ƙawayenta duka za su shigo cikin wannan yaƙi. Kuma kamar yadda ya ce ba haka ba ne babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farar hula sun ɗanɗana kuɗarsu ba ba ma magana ya mai ba har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kuɗarsu. Yawwa shawu mun gadi bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar ka ji irin eh, fargaba da masu ra'ayi irin na shawu mun gadi ke yi kan cewa matukar ba dai diplomasiya ba in dai yaƙi za a yi to ba a san iya wanda lamarin nan zai iya shafa ya jefa rayuwar jama'a cikin hatsari ba. A kamar yadda yake magana hakika a yaƙi kamar anoba ne ko kuma wani iftila'i ko bala'i wanda muna neman tsari da shi kuma ba a fatansa kuma ba a sa. Amma abin da nake so ya fahimta shi ne, a yanzu an ci gaban da kai da kan ke zaune an yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan. Wadda babu wanda zai ce maka ga an kashe mutane kaza. kuma aka kamo shugaban ƙasar kuma ECOWAS ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan. wannan. Sannan a kasashen labarin Loren Loren Bago nake faɗa ma. Kaga wannan wani misali ne wanda zai kawar tunanin cewar wai mutanen Najeriya ɓangaren ƙasar ɗin da suka yi bodarin da Nijar za su zai shafe su ko wani abu zai shafe su wanda babu wannan a cikin wannan tsari domin yanzu an yi ci gaban da an yi ci gaban da za a yi irin wannan a sauke shugaban ƙasa kuma a fito a kamo shugaban ƙasar a kawo shi a hakunta shi akasarin mutanen da ake da suke ɗin ko ƙasar ba su ma san abin da ake faruwa ba babban abin haushi da reni irin na sojojin da suka yi wannan ta'asa babu wani kalma da soja ya fito ko shugaban juyin mulkin ya fito ya yi bayani cewar sun tabbatar da cewar juyin mulki a ba abu ne mai kyau ba amma sun yi kuma sun yi alkawari za su gyara kurakurai da aka samu a Nijar misalin rashin kaza da kaza su lissafo amma sun yi wa 'yan Nijar su kwantar da hankalinsu, 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu za su dawo da mulkin farar hula lokaci kaza. Kaga in suka yi wannan duk mutanen Afirka za su zama convinced za su yadda cewar akwai laifi ba son zuciya ba akwai eh, gazawa ba wadda gwamnatin farar hula ta yi wadda shi ne dalilin da isa aka yi wannan juyin mulki to cikin biyun nan babu abu guda ɗaya saboda haka tsantsar son zuciya ne ya kawo wannan to idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai son zuciya ya yi abin da ike kuma ya yi barazanar da ike yi to duk kasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba. Kuma za a ci gaba da irin waɗannan yaƙe-yaƙen, za a ci gaba da irin wannan dashin tsaron, za a ci gaba da irin wannan ta'addancin. Waɗannan sauran kasashen da suka zama suna mulkin soja, ai har yanzu a cikin halin la'ilaha ula'i suke. Su sojojin ba su ji daɗin mulkin ba, su 'yan siyasar ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba, sannan talakawan kamar kawai garkuwa da mutane ne kamar yadda sauran kasashen duniya suke faɗa halartaccen shugaban ƙasa a Nijar shine Muhammad Bazoum. Yawwa a Jibrin Zakar dai kafin mu koma wajen shawar mun gadi waɗannan sojoji kai dai a ganin ka sai an yi musu magana da irin harshen da suke ji kenan. Ai babu abin da za ka yi wa kurma sai dai kamar kamar magana da yaran da ji yaren da ike ji kuma ka nuna masa domin shi kansa kurma ai alƙalinsa hoge. Don haka babu abin da za ka yi wa sojojin Nijar domin ba su ma ɗauki mutum ko delegation da mashimmanci ba ko kuma akwai wata kima da daraja da aka musu aka tura musu manzanni su gabatar da saƙon da ECOWAS ta yi saboda haka yaran da soja ike ji dole soja ije imar wannan yaran don a zauna lafiya. Shagun gadi kaji abin da Jibrin Zakar ya faɗa shi dai yana tunanin sojojin nan idan sulhu ne ba za su je sulhu ba kwata-kwata ko da wato an yi ta kokarin tura manyan mutane su je su zanta da su. Wato, ina so in gaya ma Alhaji Birnin cewa abin da ya faru a buwa wato ba sojojin ECOWAS ne suka yi wannan abin da yake cewa an yi ba an kama masu juyin mulki an abin nan ba. Wannan aikin Faransa ne kuma kowa ya Sannan waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariya kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa eh, eh, suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin taɓar gazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya. Kamarun ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban kamarun yana bai san inda yake bai yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki demokuraɗiyya ba ta bada dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba an kashe shugaban ƙasar chad ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a senegal da togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke mulki a halin yanzu. To a gaishe ku, to za mu ja aya a nan sai rana wato Allah ya kai mu inda za mu zo mu karɓa tambayar shin shugabannin ECOWAS ɗin na ƙasashen Afirka suna da ta bakin faɗa kuwa idan an zo ga maganar hana juyin mulki ba da ba haka me yasa ita ECOWAS ba ta ɗauki mataki irin wannan da take son ta ɗauka kan Nijar akan inda aka yi mulki a can baya ba irin su Burkina Faso da Gini da Mali da sauransu. sannan kuma akwai aya tambaya game da alaƙa da ke tsakanin shugaban najeriya kuma shugaban ecowas ɗin wato ahmed bola tinubu da ƙasar faransa shin suna wata ɗatawa ne ko me sirrin wannan ɗatawar wannan su ne abubuwan da za mu duba allah ya kai mu rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu shu'abu gaɗi da kuma jibrin zakari haɗe da shi wakilin mu da adamu hikaya da ya shirya muhawar tsakanin su a madadin su duka aliyu mustapha sakwati ne a washington mun baku lafiya